صدق الله العلي العظيم Radio Hausa VOH ne aka lalbo a cikin shirin sane mace yammaci zango na uku kuma na karshe a wani ranar ta Juma'a. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da a cikin shirin namuna wannan lokaci da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau. bayan sa akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan kuma muna dauke da shirin nan na amsoshin tekiho sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau wanda shi kuwa zai kasance cikamakin shirin shirye-shiryen namu na wannan yammaci waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a tara ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 26 ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan afrilun shekara ta 1980 ayatollah sayyid muhammad baki sadar da kuma yar uwarsa sayyida bintul huda suke shahada bayan da gwamnatin saddam hussein ta yi musu kisan gilla ayatollah sayyid muhammad baki sadar dai ya fara karatu da hada alkur'ani mai girma a lokacin da yake da karancin shekaru sannan kuma ya zama mushtahidi a lokacin da bai kai shekaru na balaga ba wato ya zama malami wanda zai iya fitar da kwance-kwance na addinin musulunci da kansa ta hanyoyi da ake fitar da hukunci tare da bayar da fatawa bisa gamsassun dalilai waɗanda ya dogara da su wajen fitar da fatawar Shi ne warware matsaloli da dama waɗanda suka addabi 'yan jami'a a ƙasar iraki a lokacin yaɗuwar ake don gurguzu a jami'o'i wanda yake fitar da matasa daga cikin addinin musulunci inda ya rusa dukkanin dalilai waɗanda ake da gurguzu ta dogara da su bisa dalilai na ilimi da kuma hankali tare da tabbatar da hancin akida ta tauhidi da imani da Allah maɗaukakin sarki kamar yadda kuma ya rusa akidar jari hujja bisa mahanga ta ilimi mai zurfi ya kasance tare da marigayi Imam Khomeini a lokacin da yake gudun hijira a ƙasar Iraki kuma ya kasance daga cikin masu mara masa baya akan gwagwarmayar da yake yi ta tabbatar da adalci da yake da zalunci da kama karya ya rubuta littattafai da dama a bangarorin ilimi daban-daban da suka hada da falsafa usulul fiqh tafsirul mawdu'i da kuma manyan masana a duniya musulmi har ma da waɗanda ba musulmi ba daga ƙasashen turai sun bayyana rashinsa a matsayin rashin na wani babban mutum wanda ba kasafai ake samun mutum mai kwakwalwa da ilimi irin sa a duniya ba. masu saurari ko kun san cewa shekaru 156 suka gabata a ranar irin ta yau wato targa watan afrilun shekara ta 1865 aka kawo ƙarshen yakin basasa a ƙasar amurka an fara yakin ne a ranar goma 12 ga watan afrilun shekara ta 1961 a lokacin shugabancin abraham lincoln inda jihohin kudancin kasar amurka masu goyon bayan wariya da kuma fitar da mutane suka fara yaƙi da jihohi na arewacin kasar amurka waɗanda suke adawa da fitar da mutane da kuma nuna masu wariya wannan yakin ya ci gaba har zuwa tsawon shekaru hudu inda a cikin wannan lokacin aka kashe mutane akalla rabin miliyan daga bangorin biyu a karshen yakin an amince da kawo ƙarshen fitar da mutane musamman bukaken fata da kuma kawo karshen dokoki na wariya a ƙasar amurka da ƙarshen masu ware ko kun san cewa shekaru 73 da sa gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan afrilun shekara ta 1948 wasu kungiyoyin yahudawan sahayuniya karkashin wasu fitattun yahudawan isra'ila sun afkawa garin deir yasin a palestino da suka yi wa palestinawa na garin kisan kiyashi kungiyoyin 'yan ta'addan yahudawan isra'ila 33 karkashin jagorancin manchen begin isaac shamir da kuma david bengorio za kashe ɗaruran palestinawa a garin deir yasin wanda yake da mazauna kimanin 400 manufar wannan kisan kiyashi da ita ce kwarar palestinawa ko kuma halaka su domin samun damar shalanta kafar isra'ila a cikin watan mayu na waccan shekara kisan dare yasin dai yana daga cikin munanan kisan kyashi da yahudawa suka yi wa falasɗinawa a wancan lokaci jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To marilla masu saurare da fatan an yi ne lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Muhammad Awul Bauchi ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. jagoran junji halin musulunci na kasar iran ya sake jaddada wajibcin dagewa iran din dukkanin takunkumi kafin ta koma cikin yarjejeniyar nukiliya sojojin najeriya sun sami nasarar hallaka wasu kwamandojin kungiyar iswap ta ta'addanci yaman ta ja kunnen turkiya kan shiga yakin kasar to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan jagoran juyin jihalin musulunci ayatollah said ali khamenei ya bayyana cewa dole ne iran ta tabbatar da duk wani inkirarin da amurka take yi na dage mata takunkumi wanda hakan kuma yana nufin cewa iran za ta iya sayar da man fetur dinta ba tare da wata matsala ba sannan kuma ta karbi kuɗaɗen su jagoran ya bayyana haka ne cikin wani sako da ofishinsa ya wallafa a shafinsa na instagram a daidai lokacin da tawagar iran din take cigaba taunawa kan makomar jinin nukiliyan a birnin biyanna tare da wakilan sauran kasashen biyar da suka rage a nukiliyan har ila shafin na instagram ya wallafa wani faifan bidiyo inda ayatollah khamenei yake faɗin cewa iran da ba ta gaggawa kan batun dawowar amurka cikin yarjejeniyar ta nukiliya yana mai cewa wajibi ne amurka ta wa iran dukkanin takunkumin da ta sanya mata wata kadai kasashen yammaci suna son iran ta dawo cikin yarjejeniyar gaba daya a kwanakin baya ma dai a wata ganawa da yi da manyan jami'ai da kwamandojin sojin sama na iran jagoran jun jihalin musuluncin a jaddada cewa iran za ta dawo cikin yarjejeniyar nukiliya ne gaba daya a duk lokacin da amurka ta janye mata dukkanin takunkumin da ta sanya mata sannan kuma iran din ta tabbatar da hakan a aikace rundunar sojan najeriya ta sanar da halaka wasu manyan kwamandoji da jami'an kungiyar ta'addancin nan ta iswap mai ikirarin kafa gwamnatin musulunci a yammacin afirka da kuma wasu dakarunta a jihar borno da ke arewa maso gabacin kasar rahotanni sun jiyo rundunar sojojin tana faɗin cewa dakarun nata sun sami nasarar hallaka wasu manyan kwamandojin kungiyar ta iswap wato amir abu rabi da kuma muhammad likita tare da wasu dakarun kungiyar sojojin dai sun yi nasara ce a wasu hare-hare da suka kai maɓoyan 'yan ta'addan a kananan hukumomin gala da abadam a ci gaba da kai hare-haren soji na lafiya dole da sojojin najeriya suka kaddamar kan 'yan ta'addan rahotannin sun ce da shi abu rabi din shine babban jami'i mai karban haraji wa kungiyar a yankin tekun chadi shi ko muhammad likita shine babban jami'i mai shirya irin hare-hare da yan kungiyar da su kai sansanonin sojoji shugabannin kasashen kungiyar kasashen kudancin afirka sadc sun gudanar da wani taron gaggawa a birnin maputo babban birnin kasar mozambique don tattauna matakan da suka dace a ɗauka wajen magance rikicin masu ikirarin jihadi da ke faruwa a ƙasar. rahotannin sun ce shugabannin kasashen afirka guda biyar ne da suka hada da na botswana malawi afirka ta kudu da kuma zimbabwe suka gana da shugaban kasar mozambique din philip nyusi a binin na mafutu a jiya alhamis don tattaunawa kan matsalar tsaro da ayyuka masu ikirarin jihadi a arewacin kasar a ƙarshen taron da ya shugabannin sun fitar da wata sanarwa da bayan taro da ta ce kasashen sun ƙudiri aniyar cewa ba za su bari irin wannan lamari mai tada hankali da ke faruwa a mozambique din ya ci gaba da faruwa ba sai dai kuma ba su yi karin haske kan matakan da za su dauka ba kafin tattaunawa da ya shugaban mozambique din philip nyusi ya ce gwamnatinsa tana dubi cikin yanayin neman taimako daga kasashen waje kan wannan batu na hare-hare da ke faruwa a kasar ta masu saurari kada dai a shafa labaran duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan hausa radio bh a nan birnin tehran memba a majalisar koli ta siyasa ta kasar yaman ya ja kunnen kasar turkiya da cewa za ta fuskanci mummunar makoma sama da saudiya da kabayenta matukar dai ta shigo cikin rikicin cikin gida na kasar abdulwahab al-mahbashi memba a majalisar koli ta kasar ta yaman ya bayyana haka ne a wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran inda ya ce matukar sojojin turkiya suka shigo cikin kasar yaman to ko su fuskanci irin makomar masu wuce gona da iri da suka gabace su jami'in na kasar yaman yana mai da martani ne ga wasu rahotanni da suke cewa turkiya ta tura ɗaruruwan sojojinta zuwa wasu tashoshin jiragen ruwa na wasu kasashen afirka inda daga can za a tura su zuwa kasar yaman mr almahabashi ya ci gaba da cewa matuƙar dai turkiya ta tura sojojinta zuwa ƙasar yaman to kuwa ko shakka babu za ba ta yi amfani da hankali da hikima ba don kuwa saudiya da amurka da wasu kasashen larabawa duk da dukiyar man fetur da suke da shi amma dai sun sha kashi a yaman adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon sabon rikicin da ya barke a ginena babban birnin lardin yammacin darfur na kasar sudan sun kai mutane 132 kana wasu sama 200 kuma sun sami raunuka gwamnan jihar ne dai muhammad abdallah alduma shine shaidawa manema labarai hakan inda ya ce a halin yanzu dai mutanen da suka mutu din sun kai 132 sannan wasu 208 kuma sun samu raunuka rikicin da wanda ya faro tun daga ranar asabar da ta gabata shine rikici na bayan nan a yankin na darfur yarjejeniyar sulhun da aka cimma a ƙarshen shekarar da ta gabata da kuma janyewar dakarun tabbatar zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya duk da hakan dai bai kawo ƙarshen rikici da kuma zubar da jini a wannan yankin ba to masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. la a gaishe da Muhammad Awul Bauchi wanda ya tattaro ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu kai ga taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda rahotanni suke ci gaba da fitowa ne kan cin zarafin ɗan adam a lokacin yaƙin lardin Tigray da ke arewacin ƙasar Habasha da ni Sunusu minti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta fitar da rahoton cewa sojojin hayan ƙasar Eritrea da suka kawo ɗauki ga rundunar sojin ƙasar Habasha sun murkushe 'yan awarin lardin Tigray da ke yammacin ƙasar Habasha kuma sun aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula musamman ƙananan yara. a cewar kungiyar ta human rights watch sojojin hayar kasar eritrea sun kashe ɗaruruwan mutane musamman ƙananan yara a lardin tigiri da ke arewacin kasar habasha a watan nuwamban shekarar da ta gabata a daukin da suka kawo wa sojojin habasha domin kawo ƙarshen boren 'yan awarin ƙungiyar tigray people's liberation front da ke lardin tigray a shiyar arewacin ƙasar habasha kuma wannan rahoto da ƙungiyar human rights watch ta fitar shine irinsa na biyu a cikin mako guda da ke nuna takaici kan yadda sojojin ƙasar eritrea suka yi dirar mikiya kan al'ummar garin Aksum da ke gabashin lardin Tigray tare da aiwatar da kashe-kashen gilla kan al'ummar garin. Garin Aksum yana daga cikin wuraren tarihi na duniya da ake ziyara a matsayin yawon bude ido kuma hukumar kyautata ilimi da kimiyya da kuma al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta sanya garin daga cikin wurare masu daraja da suke ɗauke da kayan tarihi a wani bincike da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta gudanar dangane da yakin da aka kaddamar kan garin na aksum binciken ya tabbatar da yadda sojojin hayar ƙasar eritrea suka yi dirar mikiya kan garin tare da aiwatar da kashe-kashen gilla kan ɗaruruwan mutane musamman fararen hula kuma fitowar rahoton ya ƙara wurga duniya cikin baƙin ciki da alhini kan wuce gona da irin da sojojin eritrea suka aiwatar a lokacin yakin lardin tigiri na kasar habasha sakamakon haka jami'an majalisar ɗinkin duniya suka zargi sojojin ƙasar eritrea da aikata laifukan da za su iya kaiwa ga muggan ayyukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam tare da jaddada kiran hanzarta ficewar sojojin daga garin na aksum har ila yau a rahoton da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta fitar yana ɗauke da cewar akwai tabbacin cewa sojojin ƙasar eritrea sun aiwatar da kisan ƙare dangi kan ɗaruruwan mutane a tsohon tsohon garin Aksum kamar yadda wasu shaidun ganin ido a lardin Tigray suka shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa sojojin kasar Eritrea sun aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula a lardin Tigray tare da yin fyaɗe ga mata da azabtar da su gami da wawushe musu dukiyoyi har ma sun ɗauki hotunan yadda sojojin Eritrea suke jibge kayayyakin da suka sata a manyan motoci da suka hada da kayan gona da magunguna tun a cikin watan nuwamban shekarar da ta gabata ta 2020 ce firaministan ƙasar habasha Abiy ahmad ya shelanta kaddamar da hare-haren soji kan 'yan awarin ƙungiyar fafutukar 'yan din tigray ta tigray people's liberation front a matsayin mai da martani kan harin wuce gona da iri da ake zargin 'yan ƙungiyar sun kaddamar kan sansanin sojin gwamnatin tarayyar ƙasar. sannan a ranar 20 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata sojojin habasha da na eritrea suka yi dirar mikiya kan garin Aksum inda suka aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula kamar yadda rahoton ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ya tabbatar da hakan hakanan wasu rahotanni suna bayyana cewa sojojin kasar eritrea sun ɗauki matakan wawushe dukiyoyin jama'ar garin na aksum kuma akan idan sojojin kasar habasha inda wani rahoto ke bayyana cewa wani mutum daga cikin al'ummar aksum ya tambayi sojan habasha cewa shin ba za ku hana su sace dukiyar al'ummar kasar ku ba kuna sane da cewa 'yan kasar habasha ne kamar yadda muke 'yan ƙasa saboda haka bai dace ku bari ana cin zarafin 'yan ƙasar ku ba sai sojan ya amsa masa da cewa ɗaukan matakin hana su wawushe dukiyar jama'a yana buƙatar umarni daga sama wato daga manyan jami'an ƙasar habasha a wani bangaren rahoton human rights watch ya bayyana cewa kashe-kashen gilla kan al'ummar garin aksum sun fara ne tun daga ranar 28 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata bayan da 'yan awarar lardin tigray ta tigray people's liberation front da taimakon al'ummar garin aksum suka afkawa sojojin hayan eritrea maestría lamarin da ya sanya sojojin eritrea suka nemi ɗauki kuma bayan samun ƙarin sojoji sojojin na ƙasar eritrea suka farma garin aksum musamman neman matasa da ƙananan yara domin hukunta su da hakan ya kai ga aiwatar da kashe-kashen gilla kansu hakanan ƙungiyoyin human rights watch da na amnesty international sun bayyana cewa zai yi wuya a tantance yawan mutanen da aka kashe a garin aksum amma kirdado zai iya sanyawa a ce a kowace rana ana ana kashe mutane kimanin 200 musamman a ranakun 28 da kuma 29 ga watan Nuwamban shekarar da ta gabata ta 2020 sakamakon haka kisan gillar garin Aksum ya zame daga cikin kashe-kashen gilla mafiya tsoratarwa a lardin Tigray. Kamfanin dillancin labaran kasar Faransa ya gudanar da wani bincike kan kisan gillar da sojojin hayan Eritrea suka aiwatar a ƙauyen Dungolat da ke arewa da birnin Makelli fadar mulkin lardin Tigray inda Da wani malamin majami'a ta mabiya addinin kirista ke bayyana cewa a ƙauyen na dongolat kawai an kashe fararen hula 164 tun bayan fitar da rahoton ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international gwamnatin prime minister abiy ahmad ta ce masu bincike daga tarayyar ƙasar suna bincika ingancin zarge-zargen da ake yi na cin zarafin ɗan adam a yankunan lardin Tigray ciki har da garin aksum duk da cewa gwamnatin habasha tana nuna nuna shakkunta kan ingancin rahoton kungiyar amnesty international tare da zargin kungiyar da ƙara gishiri da jita-jita da suka fito daga bangaren 'yan adawar lardin tigray ta kungiyar tigray people's liberation front sakamakon haka kungiyar human rights watch ta yi kiran da a hanzarta gudanar da binciken gaggawa daga bangaren majalisar ɗinkin duniya kan zarge-zargen cin zarafin ɗan adam a lardin tigiri a nata bangaren babbar daraktan kungiyar human rights watch a nahiyar afirka ta yi furuci da cewa ba kungiyar su ce kawai ta fara bayyana yadda aka ci zarafin ɗan adam a garin aksum ba sakamakon haka jami'an ƙasashen habasha da eritrea ba za su iya ɓoye hakikanin abubuwan da suka faru faru ta hanyar musun aukuwansu ba iyaka dai gwamnatocin kasashen biyu su ba da dama a gudanar da bincike cikin adalci tare da bin kadin waɗanda aka zalunta daga cikin zarge-zargen cin zarafin ɗan adam a lokacin yakin lardin tigray akwai rahoton cewa sojojin eritrea da na habasha suna tilastawa mazaje yin jima'i da dangin su mata inda azantawar da wata mace ta yi da tashar bbc ta bayyana cewa ta rasa hannunta na dama ne sakamakon gwagwarmayar kare kanta daga wani soji da ya nemi ya yi mata fyaɗe tare da tilasta mata saduwa da kakanta wannan mace 'yar shekaru sha takwas a duniya a halin yanzu haka tana kwance a asibiti da ke arewacin lardin tigray yau fiye da watanni biyu domin jinya tashar talabijin ta cnn ta kasar amurka ta watsa rahoton cewa an aiwatar da kisan gilla kan jama'ar da suka taru domin gudanar da bukukuwan addini a garin dingilat da ke lardin tigray a shekarar da ta gabata shaidun ganin ido sun bayyana cewa wasu gungun sojojin eritrea sun buɗe wutan bindiga kan wata majami'a ta mabiya addinin kirista a garin lokacin da ake gudanar da bikin addini inda suka kashe babban malamin cocin da mata da iyalai ciki har da ɗalibai kimanin ashirin wasu rahotanni suna bayyana cewa mafi yawan iyalai sun tsere daga muhallinsu domin neman mafaka a ƙasashen da suke makwabtaka da su ko zuwa kan manyan tsaunuka bayan firaminista abiy ahmad ya shelanta yaƙi kan lardin na tigray musamman a lokacin da sojojin gwamnatin tarayyar kasar suka farma birnin makelli fadar mulkin lardin tigray a ranar 29 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata da nufin murkushe mayakan kungiyar 'yan tawayen lardin tigray na people's liberation front da suka ki mika wuya ta hanyar ajiye makamansu duk da yawan rahotanni da suke ci gaba da fitowa kan cin zarafin dan adam a lokacin yakin lardin tigray da ke shiyar arewacin kasar habasha amma gwamnatin kasar tana ganin akwai karin gishiri kan zarge-zargen musamman daga bangaren 'yan awarar lardin tigray da suke neman tunzura duniya kan gwamnatin habasha amma a bangaren gwamnatin kasar a a shirye take ta ba da haɗin kai domin gudanar da bincike ƙarƙashin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da nufin kaiwa ga gaskiyar lamari sakamakon haka kwamitin kula da kare haƙƙin ɗan adam na ƙasar habasha ya gayyaci hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya domin gudanar da aiki tare da nufin gano tabbacin zarge-zargen da ake yi na cin zarafin ɗan adam a lokacin yaƙin lardin tigiri kuma kan haka kakakin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya jonathan pola ya bayyana cewa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta amince da buƙatar kwamitin kula da kare haƙƙin ɗan adam na ƙasar habasha kan gudanar da binciken haɗin gwiwa dangane da batun zargin cin zarafin ɗan adam a lardin tigiri kuma tuni ɓangarorin biyu suka tsara shirin fara gudanar da binciken cikin gaggawa hakanan firaministan ƙasar habasha abiye ahmad ya yi furuci a gaban majalisar dokokin ƙasarsa da cewa lalle an tabkata asa a lokacin yaƙi da 'yan awarar lardin tigre da ke arewacin ƙasar, misalin yin fyaɗe ga mata da wawushe dukiyoyin jama'a kuma ya ɗauki alkawarin hukunta masu hannu a tabka laifukan kamar yadda prime minista abiy ahmad ya fito fili karara ya bayyana cewa tabbas sojojin ƙasar eritrea sun kawo ɗauki ga sojojin gwamnatinsa a lokacin yaƙi da 'yan awarar lardin tigray da ya shafe tsawon watanni biyar inda a baya gwamnatin habasha ta sha musanta hakan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 Afirka a yau kenan to kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar musulunci barka da aiki mai magana yahaya sa'idu a jamhuriyar nijar a gundumar magariya kasar bande lokaci na da zai a nan shine akan wannan wata na ramadan mai alfarma ga dukkan musulmi ya kamata mu tashi mu nemi eh, albarkar da take cikin wannan wata na ramadan mai alfarma to kira na ga sauran jama'a da 'yan kasuwa ga sauran jama'ar mu wanda suke neman albarkar abun to ubangiji Allah ya sanya albarka ciki duk wanda yake neman kuma shari a cikin wannan wata na Ramadan Allah shirya shi ya kasance shi ma mai neman alkhairi ne da falalar da take ciki ubangiji Allah ya sa mu shiga lafiya Allah sa a yi da mu lafiya Allah sa mu ga ƙarshen watan Ramadan din nan lafiya Allah ubangiji ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a ƙasashen mu na musulmi duk inda suke da ma musulunci ci gaba daya allah ka mana zaman lafiya mai dorewa a kasashen mu na nijar da najeriya da ma kasashen musulunci gaba ki daya allah sa a tahi lahiya Assalamu alaikum BOH taron murya musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi ga daura. Da Allah ku bani dama zan yi daukaci akan wannan dama da kuka bani. E, yanzu wata azumi ne yake daɗa karasawa in Allah ya so da kuma Allah ka ba mu ikon shiga shi cikin koshin lafiya. Kuma muna kira ga jama'a dan Allah musamman 'yan kasuwa ya kamata cikin wannan wata mai albarka. Ba a lokacin ma za ka tadawa kanka tsada tunda wani tsada in ka sa kuɗin ma in ka samu me za ka yi da shi. In kuɗin bai barka ba kai ka bar shi a duniya kuma gara ka nemi lada ma daga ciki kasance ma abin da ka saya kaman dala ashirin ko naira goma to ka sai da shi naira biyar ko kuma dala ashirin ka sai da shi dala goma haka ya kamata domin kana neman ranar gobe kuma albarka za ta shiga cikin kanka kuma ka san ko da ruwa ka ji ka jama'a lokacin shan ruwa wasu suka zo suka sha kaga ka samu lada kuma albarkan yin zumunci tsakanin yan uwa da abunan arziki cikin wannan wata mai albarka da zai shigo mu to Allah ubangiji ka sa mu shi shige cikin koshin lafiya kuma Allah wani ka karɓa ibadan mu Allah kai mu ina muku fatan alkhairi radio biyo wace suna na shugaba Ilya kanti da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi da ala barkatu radio Hausa BOH mai magana Sanusi Madatta daga da magaram a jamhuriyar Nijar. A yau ra'ayina zai tafi ne akan watan nan da yake tunkaro mu wata mai albarka wata mai falala watan da ake tsayar da ci da sha tun fitowa alfijir har zuwa fadawar rana wannan wata watan ramadan kenan muna kira ga manyan 'yan kasuwa da masu hannu da shuni da a sassauto kayan da zamani suke tafiya a cikin wannan wata ganin yadda talaka zai iya amfana da su ba tare da ya sha wahala ba muna marhaban da zuwan wannan wata daga karshe muna fatan allah ubangiji ya sada mu da alherin da yake cikin wannan wata radio boh ku tashi lahiya suna na hassan usman da ta jihar jamagaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na gidan rediyon Iran barkan ku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Mai magana Ibrahim dan Fulani yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar wurji a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. A yau zan yi amfani da wannan dama ne kira ga 'yan kasuwan kasar mu Najeriya a da ma nahiyar mu ta Afirka a bisa lura da inda azumi yake karatowa a kullum don allah 'yan kasuwa su ji tsoron allah a su daina tsawalawa kayan su kuɗi domin za ka ga lokacin da azumi yake gabatowa ko kuma idan azumi ya kama sai ka ga kullum kayan masarufi suna hauhawa kullum kuɗin su garuwa yake yi sai tumbaɗa a to ina kira ga 'yan mu don allah su ji tsoron allah su kawo mana sauƙi a lamarin kayan da suke sayarwa duba da yadda watan azumi wata ne mai alfarma kuma wanda ake yafewa ɗan adam idan har ya tsaya ya bauta wa ubangiji to ya kamata a ce 'yan kasuwa su yi amfani da wannan dama domin neman albarka a wajen ubangiji domin kasuwancin su ya haɓaka ina fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ku tashi lafiya daga ibrahim ɗan fulani yayari mazaunin karamar hukumar wurji a jihar bauchin najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa gidan rediyo boh ta iran mai magana naku siraju abdullahi daga nan ga kasar gambia yau zan ba da ra'ayina akan shugaban ƙasa alhaji muhammad bazum to allah ubangiji ya baka ikon cika alƙawallan da ka ɗaukan ma ƙasa da 'yan ƙasa allah ubangiji ya baka ikon da za ka kare ƙasarka allah ubangiji ya sa a yaba ma yaba da alƙawallan da ka ɗauka ka cika allah ubangiji ya sa wata rana 'yan ƙasa su hito suna taɓa suna yabawa assalamu alaikum bi ta tehran hausa yawwa za mu kira daga sabon firaminista na nijar wanda bazum muhammad ke naɗa umumu da muhammadu wajen naɗa gwamnoni kuma muna so da allah bangaren da ya shaye ta dipati liberia a naɗa gwamnoni sojoji wanda suka san harkar tsaro ba sibil ba yawa mai magana mamman sani dauda daga nan birnin da magana wanda aka san da bigiman fada eurogan na gode assalamu alaikum voh hausa radio tehran sunana usaini labran ina nan birnin yamai a jamhuriyar niger sai mu ce alhamdulillahi allah mun gode maka abinda muke nema mun samu niger ƙasa ce wadda ta yi kaurin suna wajen juye-juye mulki to yau mun samu mun shiga cikin kasashen duniya wanda suka kawo tarihi demokaradiyya ta tabbata ta kawo sai mu gode ma mai girma mai daraja alhaji muhammadu isu domin jajircewa da tsayawa a shirya zaɓe na musamman kuma allah ya ba ma bazu muhammad shugabancin niger kuma ya ɗauki rantsuwa har gashi yau ya shiga cikin ofishin shi to muna fata allah shi kama mishi assalamu alaikum sunana usain Assalamu alaikum biyo ta Hausa murya Radio Musulunci na Iran kuna tare na kule toro jamhuriyar Nijar da Magaram. Ni da ra'ayina na yau shine duba da cewa saura sati biyu ko saura sati guda ma in ce za mu kama watan azumi na neman lada cikin watan Ramadan. Eh to gaskiya yan kasuwan mu na Nijar ko kun ce yan kasuwan mu na duka duniya ma baki daya ya kamata su sassabto dukkan wani abu masaruhi ya kamata su dan kawo sauki akan shi dan saboda su kamar sun maida watan azumi kamar sun maida wata kasuwa ce sabuwa take bude musu to ya kamata su kowa akan kasuwa shi dai yake neman lada kuma wannan wata na neman lada ne ya kamata a sauƙaƙa ma al'ummar jama'a gabaki ɗaya don saboda ku kai ma kai ka in ka sauƙaƙa ma mutane gobe kiyama insha allahu za ka tarda ladan abin a can eh, kuna tare da toro bakin mafitar jamhuriyar Nijar da Magaram To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Dokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. barka Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kisoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Naziru ne da sauran abokan aikin shi zaune a ofis ɗin Habibu bayan sun gama gaisawa Habibu ya shaida musu mai gidan Naziru wato baba kamar shine wanda ya sayi wannan garejin kuma ya damƙa shi a hannun Naziru shine wanda zai ringa kula mashi da komai sosai mutanen wajen suka yi farin ciki da jin abin da Habibu ya faɗa saboda suna cikin damuwar wanda zai sayi wajen kada ya kore su murna suka taya Naziru a nan Habibu ya rubutu ya sa hannu ya mika ma mutanen da ya zo da su a matsayin shaidu suka sa hannu naziru aka ba mu waya sa hannu sannan baba kamal ya sa hannu sai sayyadi wanda su ne cikin shaidunsu nan habibu ya ba masu baba kamal takardun wajen sauran masu aikin suka fita bayan habibu ya raka abokanan shi ya dawo kallon shi baba kamal ya yi cike da mamaki ya ce ni ba habibu ka bar ni da sakin baki domin na ji kayi wani bayani wanda ban san da shi ba a yanda na sani naziru shine ka saida ma wannan waje amma kuma yanzu a gaban mutane na ji ka canza magana murmushi habibu ya ce ai har yanzu garejin mallakin naziru ne bayan kun tafi sai wani tunani ya zo mani duk wanda aka faɗa ma naziru ya sai wannan wajen kuma har ya biya kuɗin ba zai taɓa yarda ba domin kowa ya san wajen waye na naziru sanin mutane za su iya zargin ko kyauta na bashi har magana ta koma ma iyalina yasa ni tunanin na faɗi sunanka a zummar kai ne ka sayi wajen kowa zai iya yarda da hakan jinjina kai baba kamal ya ce gaskiya akwai ka da dabara wannan ma yayi allah ya saka maka da alkhairi kuma ya baka lafiya habibu ya ce amin sayyadi ya ce oga yaushe ni tafiyar taka habibu ya ce ranar asabar idan allah ya kai mu za mu tafi dukar da kai na yayi yana kwalla baba kamar ya ce allah ya nuna mana muna ƙara godiya da abin da kai mana kallon naziru habibu ya yi shi ma jikinsa duk ya sanyi ya ce naziru kai haƙuri kaji ba zan taɓa mantawa da kai ba kuma akwai waya za mu ringa gaisawa abinda nake so da kai don allah ka dage ka gama karatun ka kaji ko da da secondary kadai ka tsira babu inda za ka shiga wani ya cuce ka allah ya taimake ka ya kuma ɗaukaki wannan garejin goge ido naziru ya ce amin allah ya baka lafiya kai ma miƙe waye ya nufi hanyar fita baba kamar ya ce ina za ka je naziru naziru ya ce zan shiga ban ne fita ya zagaye baya inda ban yake bayan ya gama abin da yake ya miƙe yana ɗaura wandon shi sai ya ji magana ta bayan banɗakin saurin juyawa ya sai ya ga wani mutum babba yana tsaye a jikin wata bakar mota mai bakin glass shi da wasu almajirai guda biyu hannun shi ɗauke da roba har zai fita sai ya ga wannan mutumin yana masu magana yana fiddo wani abu daga aljihun shi kallon su ya tsaya yin alawa ya gani ya basu tsaki naziri ya aran shi yana faɗin yaro yana neman inda zai ci abinci a rasa abin da za a bashi sai zaki kuma guda ɗaya kofar banɗakin ya kama zai buɗe sai ya ji mutumin yana faɗin kada ku faɗa ma kowa na baku wani abu maza ku shanye sai na baku kuɗi kun ji saurin juyawa yana ƙara kallon mutumin almajirin almajirin suna shanyewa ya ga mutumin yana waige-waige wani jan kyalle ya ga ya ciro daga aljihun shi sai ya ga yana faɗin duk kun yi zufa bari na goge mako a kan su ya ɗora kyallen yana goge masu kan jikin Naziru ne ya fara rawa ƙara waye sai ya ga ɗaya daga cikin almajiran ya wurgar da robar shi ya shige motar mutumin ɗaya kuma sai ya juya zai tafi a guje Naziru ya fito ya shiga ofis a tsorace suka tashi ganin naziru da gudu ya sa haka yana haki ya ce don allah ku zo ku gani bai jira su ba ya yi waje da gudu da wannan almajirin da ya tafi ya fara cin karo hannu ya sa ya kamo shi yana faɗin zo fisgewa ya fara yana faɗin ni ka sake ni su sayyadi ne suka fita ganin naziru yana jin wani yaro ya sa suka bi bayan shi da gudu suna zagayawa har mutumin ya shiga mota saurin sakin hannun yaron nazir ya yana faɗin sayyadi kada ka bari ya tafi da gudu ya karasa gaban motar mutumin yana zuwa ya fara ihu yana faɗin jama'a taimako aiko nan da nan mutane da da suke wajen suka taru a wajen bude motar naziru ya riko rigar mutumin yana faɗin wallahi ya sace yaro yanzu na gan shi cike da tashin hankali mutumin ya fara ƙoƙarin saka hannun shi cikin aljihu carab sayyadi ya rike hannuwan shi nan fa mutane suka taru kowa yana tambayar abin da ya faru a nan naziri ya musu bayani mutum ya ce wallahi ƙarya yake mani sadaka kawai na basu babu Kamal ya ce to ina ɗayan da ka ba ma sadakar ya ce ya tafi. Naziru ya ce a duba aljihun shi za a ga alawa a ciki da wani jan kyalle idan har da gaske yake yi da ya sha alawar ana dubawa aka ga alawa a ciki da kyallen. Cike da mamaki mutane suka kallon shi gaba ɗaya hankalin shi a tashe yake. sai kokarin ya saka hannu a cikin aljihu yake amma sai ya riƙe hannuwa habibu ya ce a duba aljihun na ga yana son ɗauko wani abu kila bacewa yake son ana dubawa aka ga wani abu ja Kulalle. habibu ya ce yi a hankali kada ka motsa shi za ka iya bacewa je ka saka shi masai wani ya je ya kira mana yan sanda almajirin da yake tsaye a wajen suka ga ya fara layi kamar zai layi kamar zai faɗi sai kulla ido yake yi da sauri wani ya riko shi sai ya ya ce a bani ruwa da sauri wani ne ya tafi ya ɗebo ruwa a kofi miƙa ma wani mutumin ya ya ce ku rike shi naziru kuwa bayan motar ya buɗe salati ya sa jikin shi yana rawa ya ce shi kenan wallahi ya kashe shi ƙarasawa suka yi wajen motar kwance suka samu ɗayan yaron gaba ɗaya jikin shi ya yi fari babu alamun jini a jikin shi To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Irin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أتكي وانا شيري أمسو شنفكهو shirin da a ciki muke amsa muku tambayoyin da kuke aikowa dangane da al'amura da suka shafi fikihu to a dai shirinmu na yau ga wasu tambayoyi waɗanda ku kuka aiko mana bari mu ga wannan tambayar mu fara da ita wannan bawan allah yake cewa radio voh assalamu alaikum tambaya ta dangane da al'amura na fiƙo ita ce shin a wani salloli ne ake yin kasaru kuma yaya ake yi to fa to ita wannan tambayar lalle abin da mamaki ya kamata a yi ita sallar kasaru ya zama duk wani musulmi tun farko don abu ne mai muhimmanci sai dai idan mutum dama ba tafiye-tafiye yake ba misali a guri guda yake zaune amma ko da a guri guda yake zaune ai za ta iya bijirowa wasu lokuta a ci zai yi tafiya yana da kyau a ce mutum ya san waɗanne salloli ne ake wa ƙasaru musamman sannan kuma yaya ake ita ma wannan tambaya duk abu ne da ya kamata a ce kowa ya sani yayi to da farko dai tun da tambaya kai na farko sallolin da ake wa ƙasaru duk wata sallah wacce take mai raka'a hudu ita ake wa kasaru duk sallah kamar misali kaga kenan sallah a zahar maimakon raka'a hudu kana yin kasaru a ciki sai ka yi mata raka'a biyu ko kuma sallar la'asar ko kuma sallar isha waɗannan waɗanda suke raka'o'insu guda hurhudu ne to a cikin kasaru sai musulunci ya ba da wata dama ya nuna cewa inda mutum ya zama matafiyi to maimakon yi waɗannan raka'o'i guda hudu zai yi raka raka'a biyu ne shine abin da ake ainihin nufi da ƙasar kuma waɗannan salloli su ake wa ƙasar ɗin yadda ake yi kuma ba wani abu ne sabo za ka yi ba daban a'a kurin dai ka rage raka'o'i biyu na ƙarshe su ake ragewa sai a yi na farko wato in kai na farko waɗanda akwai sura ko kuma fatiha da sura a cikin raka'an farko sai raka'a ta biyu ita ma da fatiha da sura to sai kai sallama amma raka'a misali ta uku da ta hudu sai aka ce shi kenan an yafe maka ba sai yi su ba saboda kai matafiyi ne to wannan a takaice shine abin da ake nufi da kasaru kuma waɗannan su ne sallolin da ake wa kasaru ina fata ka fahimci wannan bayanin insha Allah to shi kuma wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum duba da cewa ga azumi ya gabato kuma akwai wasu abubuwa da ke faruwa na saɓani musamman dangane da ganin wata wasu a ƙarshen sha'aban sai su ce yau an ga wata a wajen wasu kuma yau ɗin nan talatin ne ga wata to idan mutum yana zaune a irin wannan gurin da waɗansu su ce yau ɗaya ga watan ramadan wasu kuma su ce a'a yau talatin ne ga watan eh, ga watan sha'aban to irin wannan yaya mutum zai yi a irin wannan yanayi to lallai ne wannan tambaya tambaya ce mai muhimmancin gaske a irin wannan yanayi abin da mafi yawa daga malamai suka ba da fatawa shine cewa idan kana so ka kubuta daga shakkun irin wannan domin babban al'amarin shine mutum in ya tsaya bai yi wani abu da ya dace ba zai iya yiwuwa wannan rana din ramadan din ne ya je kuma ya sha ruwa ya sha wato ya ci abinci kuma zai iya yiwuwa ba ramadan din ba ne sha'aban din ne ya zai kuma ya azumi kaga in kai azumi a sha'aban da niyyar ramadan kaga bai yiwuwa in kuma ka je ka ci abinci a cikin ramadan shi ma kaga ka yi wajibin da yake kanka ba to shi sa malamai sai suka ce a wannan rana ta ƙarshe da ake tsammanin watakila ramadan za ta iya zama watakila kuma talatin ce ga sha'aban irin wannan ranar abin da ya kamata mutum ya yi sai ya yi niyyar yin azumi na nafila ka yi niyyar za ka yi azumin nafila a gobe ɗin in ya kasance talatin ga sha'aban ne kaga kana da ladan ladan azumin nafila in ya zama ɗaya ga ramadan ne to wannan azumin da ka yi ko da ko da niyyar nafila ka yi shi matuƙar ramadan ɗin ya tabbata to allah zai rubuta maka wannan ya zama ɗaya ga ramadan ɗinka duk da cewa niyyar da kai niyyar nafila ce domin in dai a ramadan ne babu wata niyya da mutum zai na azumin nafila ya zama nafila din ne a'a sai dai automatically ya koma ya zama ramadan don a cikin watan ramadan ba a yin wani azumi na nafila a cikin watan ramadan saboda haka malamai suka ce a wannan rana da ake ce mata yawon shak ranar shakku wasu su ce talatin ce ga wata wasu su ce a'a ɗaya ne ga wata mafi alheri shine ihtiyati sai ka ɗauki azumi da niyyan kai za ka yi tatsawu'i ne neman wato azumi ne na nafila kake so ka yi na neman lada duk inda ta fada in allah ya sa ramadan ne to ramadan ne a gurinka in kuma ya zama ba ramadan ba ne to dai yana nan azumin nafila kuma allah zai baka ladanka to in kai wannan ka fita daga cikin wannan rudu da kuma wannan shakku din da ake a wannan rana din insha Allah to wannan shine to ga wata tambaya ita kuma wannan baiwar Allah kamar mun taba amsa wata tambaya shigen wannan ni ce bismillahirrahmanirrahim take cewa misali na gode da shirye-shiryenku ni ce wadda nake da ɗaya. yana shan mama to amma ganin cewa ɗan ƙaramin yaro ne kuma ba wai abinci yake ci mai nauyi ba saboda haka fitsarinsa idan ya yi ko da ya taɓa min riga sai ɗan yayyafa ruwa kurin je ci gaba da sallah saboda na taɓa ji wani ya ce ɗan yaro jariri kamar fitsarinsa ba matsala a jikin wacce take yin ah, abubuwa na shayarwa shin wannan haka yake ko kuwa tabbijan lalle fa to tambaya ce wadda take mai muhimmancin gaske ba ga ke kanki mai tambayar ba ga duk wacce take mai shayarwa ya kamata ta saurari wannan jawabin da za mu bata na farko dai yaro ƙarami ko da yanzu nan aka haifo shi yanzu yanzu nan aka haife shi in ya yi fitsari ko ya yi kashi to da fitsarinsa da kashinsa na jisa ne babu zancen wai ai bai fara cin abinci ba ai yana shan mama to ba wani wanda ya kawo wannan magana din a cikin malaman mafi saboda in dai an ce dan adam ne wannan dan adam din nan tsoho ne ko saurayi ne ko dan mitsitsin yaro ne ko kuma yanzu yanzu nan ba a fi sakan ɗaya da haifo shi ba sunansa dan adam to kwaɗan adam inda an ce mutum ne saboda ka ba ma a lura da wai me ya ci ko mai ya sha a'a shi dai a kasancewarsa mutum ɗan adam to fitsarinsa da kashinsa najasa ne saboda ka wannan ɗan mitsitsin yaron naki in ya callo miki fitsari a jiki ba wai ruwa za ki ɗauka ki yayyafa a jikin wannan rigar taki ko kuma zanin naki sai kuma ki tashi ki je ki salla ba kin ga kin yi sallah da najasa kenan to saboda haka bai kamata ki yi sallah da irin wannan tufafin da yaro ya tsalla miki fitsari ba har sai kin je kin tsarkake kin wanke kin tabbatar babu najasa a jikin tufafin naki wannan shine hakikanin hukuncin da fiƙo ya zo da shi dangane da kasantuwar mace mai shayarwa ta lura da irin abubuwan da ya kamata ta lura da shi wasu lokutan ba ma wai challa miki bisa kin ce yana tsallawa miki fitsari ne sai ki yayyafa ruwa akai yayyafa ruwa ba fa yana nufin an tsarkake gurin ba ne zai iya yiwa ma akwai shi da ke yayyafawa in yau kan asalin kan fitsarin da ya tsalla a jikin wajen wato rigar ko kuma wannan zanin watakila ma an yi jirwa ya dau wani guri ya tafi zuwa wani guri ruwan da kika dora akan wannan matsarin zai iya sa wannan najasa ma ta ja ta tafi wani gurin ma ta yadu kenan a jikin wannan zanin ko a wannan tufafin saboda haka ya kamata a san cewa yaro karami komai kankantarsa fitsarinsa najasa ne haka ma kashinsa najasa ne waɗannan abubuwa ya kamata a lura da su domin a tsira daga ainihin al'amura waɗanda suke ba su cancanta ba a yi amfani da su a cikin al'amura na sallah ko kuma zamantakewa da najasa gaba ɗaya najasa duk inda aka ce najasa ko makankantarsa to ya kamata a gusar da ita kafin a yi sallah to a takaice saboda lokaci nan za mu tsaya sai allah ya kai mu shirin mu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad. To yanzu kuma lokaci ne da za a ji shirin nan na duniyar mu a yau wanda kuma shine cikamakin jirin shirye namu na wannan yammacin ai sauraro lafiya. Duniyar mu a yau.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 sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Shafin watsa labaran Payline Times na kasar Burtaniya ya watsa rahoton cewa hakika shirin da kasar Saudiya ta gabatar kan batun dakatar da buɗe wuta a kasar Yemen lamari ne da ke tabbatar da cewa lalle Muhammad bin Salman yarima mai jiran gadon kasar Saudiya ya fahimci cewa tabbas masarautar Saudiya ta sha kashi a hannun kungiyar Ansarullah ta mabiya Husi duk da makudan kuɗaɗe da Saudiya ta kashe wajen ganin ta hana kungiyar kungiyar ansarullah samun nasarar ma mai birnin sana'a fadar mulkin kasar ta yemen shafin watsa labaran ya bayyana cewa babu abin da hare-haren wuce gona da irin masarar ta saudiya tsawon shekaru shida suka haifar kan yemen banda rusa kasar da wurga jinsin dan adam cikin mawuyacin hali shafin watsa labaran ya kara da jaddada cewar kasar amurka tana da hannu dumu-dumu a aiwatar da laifukan yaƙi kan kasar yemen inda a halin yanzu da sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden ke son dakatar da buɗe wuta a yemen mahukuntan saudiya suka gabatar da shirin dakatar da buɗe wuta a ƙasar a gefe guda kuma shafin watsa labarai na Payline times na ƙasar burtaniya ya fayyace cewar shirin dakatar da buɗe wuta da masarautar saudiya ta gabatar kan ƙasar yemen tun a ranar 22 ga watan maris da ya gabata shirin dakatar da buɗe wutan wani sabon makirci ne na ƙoƙarin sanya ƙasar yemen ƙarƙashin ƙangin kama karyar masarautar saudiya da ƙawayenta makwabta na kasashen yammacin turai musamman irin tarin sharuɗan da shirin ya gabatar kan ƙasar yemen da nuna karfin soji ya gaza wanzar da su kan al'ummar yemen sakamakon haka jehan hakim shugaban kwamitin gamayyar ƙungiyoyin ƙasar yemen ke bayyana cewa bayan da mahukuntan saudiya suka gaza cimma munanan manufofinsu kan ƙasar yemen ta hanyar nuna karfin soji a halin yanzu sun sake bullo da wata sabuwar dabarar ta hanyar shirin dakatar da buɗe wuta tare da maimaita bukatun da suke son cimmawa kan kasar ta yemen tun farkon lamari jehan hakim ya kara da cewa bayan tsawon shekaru shida masarautar saudiya da kawayenta suna lugudan wuta kan al'ummar yemen da irin masifu da halin yi da yemen ta shiga sakamakon yaƙi da yunwa gami da annobar corona babu wani matakin barazana ko gargaɗi da za su yi tasiri kan al'ummar yemen iyaka dai dole ne akan saudiya da kawayenta musamman amurka su ɗauki matakin kawo ƙarshen matakan wuce gona da iri da suke ɗauka kan ƙasar yemen tare da komawa kan teburin zaman tattaunawa da nufin samun mafita kan warware takaddamar kasar ta hanyar diflomasiya da tun farko suka kibi saboda girman kai da nuna isa a nata bangaren shugabar cibiyar gabatar da tallafin jin kai da sake gina a kasar yemen malama aishatu jam'an ta bayyana cewa ko da masarautar saudiya ta kawo ƙarshen ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen al'ummar kasar ba za ta taɓa ɗaukan aniyar ta a matsayin gaskiya ba har sai ta kawo ƙarshen killace kasar da ta yi ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa matakin da masarautar saudiya da ƙawayenta suka ɗauka na killace kasar yemen ta ruwa da ƙasa da kuma ta sama ya hana gudanar da harkokin kasuwanci musamman shigo da kayayyakin bukatun yau da kullum cikin ƙasar da suka hada da magunguna da makamashi lamarin da ya ƙara wurga al'ummar yemen cikin mawuyacin hali ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta watsa rahoton cewa rikicin ƙasar yemen ya kasance rikici mafi muni da ya ritsa da jinsin ɗan adam a duniya inda a wasu rahotanni daga cikin yemen suke bayyana cewa masu saurare ganin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 To ma sauraron mu gaba daya kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin namu na wannan yammacin sai kuma can gobar safe idan an sake larbo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan barka da na kasance da ku da ma Muhammad Albauchi da karantumar labaran duniyar muke muku fatan alheri mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.